إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar takwas ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan February shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na uku cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin usulus sunna wallafar al-imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahmatullahi alaihi alimamu ahmad ya rasu shekara ta 241 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi littafi ne takaitacce ne matukar muhimmanci wajen bayyana aqidar ainihin wato as-salafus salih game da abin da ya shafi kuduri na ibada da ainihin aqida Allah ya saka mushi da alkhairi zamu tashi a inda malam yake cewa a gaba da yake magana bayan da ya ƙare magana akan wato sunna da kasancewarta a matsayin mai fassara alkur'ani da kuma cewa sunna ba a yi mata wato fahimta ta hanyar kiyasi ta hanyar amfani da tsoron hankali ya ce wala tudrabu lahal amsalu wala tudraku bil uquli wala walal ahwa innama huwa littiba'u wa tarkul hawa anan maka kwana ko yace ba a riskan sunna ta hanyar amfani da hankali kawai walal ahwa ko kuma da soye-soyen zuciya inma huwa littiba'u wa tarkul hawa yadda abin yake shine alittiba bin abinda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya karantar wa tarku wa tarkul hawa da yin watsi da son zuciya sai yace a ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها malam ya ce wa mina sunna har ila yau daga cikin aƙida ta ahlus sunna allazima wacce take dole ne a yi riko da ita allati man taraka minha khaslatan wanda duk mutumin da ya bar riko da ɗaya daga cikin abubuwan da za a zayyana masu tahowa yanzu har zuwa ƙarshen littafin nan lam yaqbal wa lam yaqbalha duk mutumin da yace bai yadda da haka ba wa yu'min biha duk mutumin da bai yi imani da abin da za a bayyana a nan ba lam yakun min ahliha to wannan baya cikin ahlus sunna duk mutumin da ya gaza yin imani da waɗannan abubuwa yake gasgata su yake musun su to alama ce akan ba ahlus sunna bane shi wannan ita ce kaida sananniya a gun malamai al-imanu bil qadri daga cikin su akwai imani da kaddara khairihi wa sharrihi kaddaran nan ta alkhairi ce ko ko ta sharri wat tasdiqu bil ahadithi fihi da kuma gasgata hadisai waɗanda suka zo suna bayani game da al'amarin kaddara wal imanu biha da imani da abinda hadisan suka faɗa la yuqalu ba a cewa lima don me hadisan za su ce kaza wala kaifa ba a cewa to wayaye abun yake ba mu fahimta ba inna ma huwa inna ma huwa tasdiqu wal imanu biha abinda ake nema a nan ma shine at-tasdiqu gaskatawa wal imanu biha da kuma yin imani da abinda suka faɗi waɗannan hadisan wannan ita ce gaba da ya sa a matsayin wato mabudi dan bayyana wato ɗaya daga cikin abubuwan da ke bambanta ahlus sunna da yan bid'a shine al-imanu bil qadr wanda ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida ahlus sunna wal jama'a sun yi imani da cewa Allah subhanahu wataala shi ke kaddara komai shi ke juya komai da mashi'arsa komai ke faruwa shi ke halittar dukkanin ayyuka da dukkanin bayan kuma alusunna ba su yadda wato mutum ya dinga tuhumar kaddara Allah ya dinga tuhumar yadda Allah ke gudanar da kaddararsa yana neman yin shi gege a ciki ba wa man lam ya'rif tafsir al-hadith ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له ومن لم يعرف تفسير الحديث wanda duk ya karanta wani hadisi da ya shafi bayani akan kaddara sai ya zama bai fahimci abin da yake nufi ba wa yablughu aqluhu hankalin shi ya gaza riskan abin da hadisin nan ke nufi faqad kufiya zalika to an wadatar da shi daga haka wa uhkima lahu kuma an mushi hukunci fa alaihi al-imanu bihi wa taslimu lahu ba dole sai ya fahimci abin keke da keke ba sai ya imani sai ya sallama ya ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi misalu hadisus sadiq al-masduq kamar hadisin nan na ibn mas'ud wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wa huwa sadiq al-masduq yana cikin bukhari da muslim shine hadisin kissar halittar dan adam a cikin mahaifiyarsa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman wannan hadisin kaga musamman a wancan zamanin nasu wani abu ne da ba za a iya fahimtarsa ba a lokacin sai da wahayi babu wani ilimi na kimiyya ko wani ilimi na bincike a wancan lokaci da ya kusa ma da ya riski abu irin yanzu misali a zamanance yadda aka riska annabi sallallahu alaihi wasallam ya rigayi ilimin kimiyya da fiye da shekara dubu wajen fahimtar wannan irin wannan wannan nazariya ta embryology ta yadda halitta ke gudana a cikin mahaifa tun daga maniyi har zuwa tsoka har zuwa a sanya kashi har zuwa ga hurarai da sauran abubuwan da za su wakana kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana ma da ilimi doriya akan wannan domin shi mai kimiyya da fasaha baya ba shi da labarin cewa ana rubuta arziki da ajali da dan wuta ne ko dan aljanna bai da wannan labarin ko kuma yaushe zai mutu ko yaushe za a zai samu kaza ko kaza kaga mai kimiyya bai da wannan shi yana da kawai bayani ne akan numu at-tabi'i shine kawai natural growth na embryo na kwayar a dan tayin kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya da ilimi doriya akan nasu to yanzu wannan ilimin a wancan zamanin gasgatawa ne kawai abin da ke gurin duk musulmi da imani da cewa lalle Allah ne ya sanar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ilimin shi sa har yanzu ba a gano kuskure ba a ciki yana nan akan akan hanya akan daidai wa mithlu ma kana wa mithlu ma kana mithluhu fil qadari da kuma irin hadisan da suka zo ire-iren waɗannan waɗanda suka zo akan bayanin mithlu ma kana mithluhu fil qadari da hadisin da suka zo akan bayani akan kaddara yana ishara zuwa ga hadisin nan mai tsayi hadisin da ke cikin sayu muslim na wasu mutane da suka zo suka tambayi sayyidina abdullahi dan umar hadisin riwayan yahya ibnu ya'mur wanda yake cewa farkon wanda suka fara fito da magana akan musun kaddara sune sun ma'abadul juhani sai ce shi yahya din da shi da wani mutum mai suna humay ibnu abdurrahman al-himyari suka tashi suka tafi a aikin haji ko umara suka gamu da suna nufin su game da wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka game da Abdullahi dan Umar a a masallaci suka mishi tambaya har yake cewa idan kuka game da waɗannan mutane to ku ce musu ku gaya musu cewa ana in anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni shine ya basu hadisi na bayani akan kaddara da abubuwan da ke cikin sa sannan a wato ya musu karatu akai batu akan kaddara din cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin rukunnan imani an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kamar yadda yake cikin sahih muslim a farko farkon sa to daka imani da kaddara kamar yadda muka ambata yana daga cikin rukunnan imani guda shida kuma wajibi ne musulmi yayi imani da abubuwa guda hudu matakai ne guda hudu kamar da suke cewa maratibul imani bil qadari arba'u imani martaba ta farko ita ce al-ilmu wajibi ne kai imani cewa Allah yana da ilimin komai ilimin abinda zai faru da abinda ya faru da abinda ma ba zai faru ba inda zai faru yaya zai faru saboda yadda ayoyi suka nuna tabbatar da haka kamar irin faɗin Allah li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma lalle Allah ya kewaye komai da iliminsa kamar da yake cikin suratul talaq sannan irin fadin Allah kul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asuna da ire-iren waɗannan wannan tana cikin suratul naml mataki na farko kenan al ilmu mataki na biyu al kitaba Allah subhanahu wataala ya bada dama an rubuta ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna zalika allahi yasir Allah yace babu wani abu da ya faru na jarabawa a duniya ko a tare da ku sai ya zama kafin ya faru an riga an rubuta tun kafin wannan abu ya faru wannan kuma abu ne mai sauki a wurin Allah haka haka irin fadin Allah wa min wa in min qaryatin wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha قبل يوم القيامة أو معذبها إلا ذلك آه كان في الكتاب مسطوره cikin suratul Isra babu wata alƙarya sai ya zama zamu halakar da ita ko mu azabtar ita kafin tashin alkiyama Allah ya ce kuma wannan yana nan a rubuce a cikin littafi to rubutun da aka yi shine mataki na biyu Allah ya sani kuma ya sa an rubuta haka al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi wanda annabi yake cewa kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu Allah ya kasance babu komai kafin shi wa kana arshuhu alal ma al'arshin sana kan ruwa thumma khalaqa samawati wal ard wa kataba maqadira kulli shay'in ko wa kataba fi dhikri kulli shay'in a wata riwaya Allah ya sa aka rubuta komai farko da Allah ya halicci alƙalami yace mishi oktob aka rubuta duk abin da zai faru sannan duk shekara akwai at-tadbiru sanawi duk shekara dalatul qadari Allah zai sa a sake rubuta abin da zai faru wannan shekara inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim a wannan shekara za a ware abin da zai faru a wannan dare abin da zai faru a wannan shekara za a ware shi gaba gida shine at-taqdiru as-sanawi bayan wancan at-taqdir al-kitab al-amma sannan akwai at-taqdir ala mustawa al-afrad wanda ake ma daidaiwan mutane shine na wancan wanda ake yi at-taqdir al-umri a cikin mahaifa a sake rubuta abin da zai faru ga kowane bawa yana cikin mahaifiyarsa sannan kuma akwai at-taqdir al-yawmi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mala'iku dama su rubuta abin da zai faru a kowane wuri na duniyar nan kullu yawmin huwa fi sha'an to sannan kuma Allah yana tare da asalin littafin yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab ina fata mun gane wannan mataki na biyu kenan matakin alkitaba dole kai imani da cewa bayan Allah ya san abin da zai faru a cikin hikimarsa da tsarinsa kuma sai sa aka rubuta komai mataki na uku shine almashi'a matakin almashi'a babu abin da ke faruwa sai Allah ya ga dama قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله دي شيكي أبن دي قداما أبن دي يسو سن دي يسو يد دي يسو ورب وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار الله شيكي هلتا أبن دي قداما ya zaɓi wanda ya ga dama babu wanda yake da wani zaɓi na wani motsi ko shuru sai Allah ya ga dama babu wani tsuntsu ko dabba ko ganyen bishiya ko ƙwaro da ya isa ya motsa sai da izinin Allah sai da mashi'arsa to mashi'ar Allah ta game komai warabbuka ya alamu mata kinna suduruhum wa ma yu'linuna a cikin ƙasar kenan Allah ya ce ya san duk abin da ke cikin zakatan mutane da duk abin da suke koyewa mataki na uku kenan matakin almashi'a mataki na hudu na ƙarshe shine matakin alkhalq wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allahu khaliqu kulli shay Allah shi halicci komai da mutane da aljanu da dabbobi da ayyukansu da rayuwarsu da mutuwarsu da komai Allah shi halitta to waɗannan sune matakai hudu na imani da kaddara al-ilmu al-kitaba al-mashi'a da al-khalq in ka kalli hadisan da ayoyin suna da yawa muna ɗan misali ɗaya ne kawai abinda malamai suka fitar kenan daga gare su cewa waɗannan hadisan suna hukunta imani da ƙaddara a bisa waɗannan matakai guda hudu ina fata mun gane sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yema al'umma nasiha ga manniya game da al'amarin bincike da kutse a cikin ƙoƙarin fahimtar abin da ƙaddara take nufi al-imamu tabarani ya ruwaito hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa alaihi salatu wasalam idza dhukira ashabi fa amsiku wa idza dhukira al-qadru fa amsiku idan aka ambaci sahabbai na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ku ja bakin ku ku shiru kada ku kutse a cikin mutuncinsu wa idza dhukira al-qadru fa amsiku haka idan an ambaci kaddara to nan ma ku yi shiru ku yi shiru nan ma kar ku ce za ku sa baki sai kun fahimta sannan kuma ka'ida ta gaba shine ba a shagaltuwa da kaddara wajen ayyuka a'a fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu karka ce to aini an riga an kaddara kaddara ta bari in samu wuri in zauna kawai in jira abin da zai faru wannan ba shine abin da aka umurce ka ba umarni na shari'a an umurce ka da kai imani da kaddara kuma ka bi asbab ka nemi abin da zaka nema na amfanin duniyar ka da lahirarka ihris ala ma yanfa'uka to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu wasu sahabbai suka yi mishi irin wannan tambaya sai ya ce a'a da suka ce ala nada'ul amala wa nattakilu ala kitabina shin ba ma bar aiki ba mu dogara da abin da aka rubuta a littafinmu sai ce musu imalu fa kullum muyassarin lima khuliqa lahu ku je ku yi aiki kowa zai zama an sauƙaƙa mishi aikin da yake sannan ba a tazarru'i da kaddara bayan kayi laifi ka ce ai kaddara ne ba da kaddaran za a yi maka hisabi ba da shari'a za a yi maka hisabi abinda Allah ya ce ayi ko a bari idan ka taba to kar ka zo ka ce ayi kaddara ne a'a kai nadama ka tuba kai istighfari kai iqla'i daga wannan zalubin shine abinda zai fushe ka ina fata mun gane wannan bayanai ne dai masu tsayi a takaice muke yin su malam ya ci gaba da cewa wa mithlu ahadithir ru'ya kulliha wa innabat an asma'i wastawhasha minha almustami'u wa innama alayhi al-imanu biha وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات يجي ومثل أحاديث ومثل أحاديث الرؤيا كلها daga cikin abin da ya zama wajibi kai imani da shi hadisai da suka zo akan bayani akan ar-ru'ya ganin Allah subhanahu wataala kulliha baki daya hadisan da suka inganta cewa muminai za su ga Allah subhanahu wataala ranar alkiyama kamar yadda nassoshin alkur'ani suka nuna da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda sun kai haddi na tawatur daga cikin ayoyi kamar fadan Allah lil ladina ahsanu al husna wa ziyada ta cikin suratu yunus lil ladina ahsanu waɗanda suka kyautata suka yi abinda Allah ya ce su suna da al husna al janna wa ziyada da ƙari akan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda cikin hadisin muslim riwayar sahabi suhaib radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara da kanshi yake cewa ar-ru'ya az-ziyada anan shine ru'yatul bari subhanahu wata'ala wanda wato ganin Allah subhanahu wata'ala da mu'minai zasu haka fadin Allah wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wannan ita ma a fassararta shine fuskoki za su zama cikin annashuwa ranar alkiyama kuma za su ga Allah ubangiji subhanahu wataala da haka mai nagamu yake cewa yarahul mu'minuna bighairi kaifin wa tashbihin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idza ra'awhu faya khusrana ahli al-i'tizal za su ga mu'minai za su ga Allah subhanahu wataala ranar alkiyama idan sun ganshi za su manta dukkanin ni'imomi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa bayan da Allah subhanahu wataala ya gama yi wa ƴan aljanna din ni'imar da ya musu alƙawari sai Allah ya zo ya sa a tambaye su ko kuma ya tambaye su ta bayan shamaki na cika muku dukkan alƙawarinku su ce haka ne ya Allah ka cika mana akwai wani abu da ban ba ku ba da kuke bukata su ce babu komai ya Allah sai Allah ya ce to ni zan ƙara muku abin da ya fi duk wannan ni'imar da kuke ciki sai Allah ya yaye hijabin da ke tsakankanin shi da bayi sai bayi su gan shi to shine fayin sauran na'ima idza ra'u duk wata ni'ima ta aljanna ni'imar ganin fuskar Allah mai daraja sai ta sai ta zama wannan ba ni'ima bace bil muqarana ila ni'imar ganin Allah Allah ka samu cikin da samu wannan falala wannan hadisai wajibi ne musulmi mumini ya imani da su malam ya ce wa inna bat'anil asma'i ko da abin yana maka wani wato yana maka wani damuwa a cikin kunnanka in ka ji kana jin wani iri kamar ya za a ce haka anya wannan abu ne mai yiwuwa kuwa ya ce wastauhasha min hal mustami'u ko kuma ka ji abin ya maka wani bambarakwai ya maka wani iri istauhasha kana jin wani discomfort kana jin ishmi izazi ka rasa wato hankalinka da tunaninka ya fi kwanciya da abin inna ma alaihim imanu biha abin da yake akan ka kai imani da wannan wa Allah ya rudda minha harfan wahidan kar ka sake ka karyata ko guda ɗaya daga cikin hadisan nan wa ghairiha min al-ahadith al-ma'thurati an thiqat da ma dukkanin sauran hadisai waɗanda aka cirato su daga amintattu yanzu kun ga jama'a wannan ita ce ka'idar da muke ta faɗa taran hadisai da aka cirato daga amintattu abinda ake nema kai mumini kai imani da su ba baya cikin gwada cewa kai mai hankali ne ka ce kana wai gwadawa da hankalinka sai abinda hankalinka ya karba wannan shi kanshi dalili ne akan baka da hankali dalili ne akan baka da hankali ya zaka fahimci haka misali shi malamai da suka san wannan fanni suka karanta shekara aru aru sun bi ta kai sun yi magana sun yi sharhi sun ruwaito sun bayyana wa al'umma kai kuma rana a tsaka sai ka ce duk baka yarda da hankalin malaman nan ba duk ba su da hankali sai dai kai kaga wannan shine asalin dalili akan kai ne baka da hankali bai yiwa duk taron al'umma masana su haɗu akan abu na ilimi kai kuma kai kadai kuma kai baka da ilimin kuma ka ce naka shine daidai wannan shi gashi dalili ne akan gazawa hankalinka ina fata mun gane wannan masu hankali su magana wani ya musa musu kuma a ce kai da kake kwaya daya a wajen yawa su kuma suna da yawa sannan tsawon zamunna da tsawon shekaru abu ne sananne a cikin ilimi wani mutum kwaya daya ya ce ba haka ba wannan kar ya isa dalili akan cewa ba shi da hankali wa Allah yukhasima ahadan wala yunadirahu ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار يتي وألا يخاسم أهلا كما daga cikin ka'idojin imani a cikin mazhabi na ahlus sunna wal jama'a akwai kuma cewa ba za ka dinga jayayya da kowa ba wala yunazirahu ba za ka je kana munazara kana jidali kana muqabala ba wala yata'allama aljidala kuma ba za ka je kana koyan usul na musu da jayayya ba wanda ake koya cikin ilmul kalam da ire-iren sa fa innal kalama fil qadri war ru'ya domin ta tattaunawa da yin zance da mai da martani wa juna da yin jayayya akan alqadar kaddara war ruqya da batu akan ganin Allah wal qur'ani da batu akan al qur'ani wa ghairiha min as sunan da sauran aqidoji duk sanda yace as sunna anan aqida yake nufi makruhun to wannan abin ki ne al makruh anan bi ma'ana al haram domin a cikin yare na al mutaqaddimun makruhi na zuwa ne da ma'anan haramci shi sa ya kara yace wa manhiyun anhu kuma abin hanawa ne ba wai makruhi wanda ake dan kyama sama sama ba la yakunu sahibihi wa in asaba bi kalamihi sunna ma'abucin jayayya da musu akan alqur'ani da kan ganin Allah da kaddara da ire-iren su wanda ke yin irin wannan musun koda a ce a cikin musun nashi ya dace da abin da yake daidai baya kasancewa min ahli sunnati bai zama daga cikin ahli sunna ba hatta ya da aljidala wa yusallima har sai ya bar musu din ya miƙa wuya wa yu'minu bil athari yayi imani da hadisan sannan zai zama ahlus sunna ma'ana koda ya dace da abin da yake gaskiya amma ya isa zuwa ga gaskiyar ne ta hanyar jayayya da musu kamar yadda wasu daga cikin asha'ira da maturidiyya da mu'tazila suna da wasu kalmomi waɗanda a wurin sun dace da gaskiya amma kuma ba hadisan suka karba suka isa ga gaskiyar ba wani wato hanya suka bi wata hanya suka bi wani tafarki suka bi na daban suka yi jayayya suka yi irin waɗannan laukaniyat ɗin amma kuma sai laukaniyat ɗin ta tike da su zuwa ga wannan abin da ake nema suka yadda da abin ko suka ambace shi amma duk da haka ba za a karɓe su a matsayin cewa su ahlus sunna bane kamar yadda ka san misali a lissafi a mathematics idan ana so a kai ga wata amsa akwai matakai da ake bi a kai ga wannan amsa idan mutum bai bi waɗannan matakan ba ko da ya kai ga amsar bai ci jaraba ba ba haka bane akwai saboda kowane mataki yana da make shi to kamar kuma yadda jiya nake misaltawa idan kai ba likita bane idan ka je ka ba wani magani ya sha ko da ya warke baka yi aikin likitanci ba kuma ka yi laifi a bisa dokoki da tanajin ma'aikatan kiwon lafiya ko da a ce ya ya an yi sa'a an yi gamo da katar abinda ka bashi na magani aka dace ya zo daidai da warakar shi ko ya mishi amfani ya warke har yanzu dai sunanka mai laifi da za ka saka uniform ka je ka tsaya akan hanya kana ba da hannu kaga kana taimakawa mutane ne suna wucewa traffic kada su yi karo a randa bawul ko idan dai kai ba jami'in hukumar wannan aiki bane kai ne fiye yanzu ko da baka jawo hatsari ba ko ka je ka kafa checkpoint kana checking din wato masu shiga da fita da kayan da suke na lefi inda kai ba dan sanda bane har yanzu idan sanda suka kama ka to kai fasa kauri ko kuma a ce kai sojan gona da ake cewa ma'ana yin abin da ya dace a sa'ad da ba kai ka cancanta kai ba ko kuma baka ba hanyar da ta dace a yi ba to baya zama daidai bai zama daidai ina fata mun gane wannan zaka sai a kiyaye wannan jama'a kuma kun ga anan ba yana ƙara maimaita mana magana game da harancin jayayya da husuma a irin abin da muka ambata a makon da ya gabata wal qur'anu kalamullah wa laysa bi makhluqin wa la yadhufu an yaqula laysa bi makhluqin qala allah qala fa inna kalamallahi laysa bi ba'in minhu wa laysa minhu shay'un makhluqun وإياك ومناذرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق سألنا إمام أحمد يتشك بدأ يمغانا سابوا يتشي والقرآن كلام الله شيء القرآن يمغانا الله وليس بمخلوق ba abin halitta bane wala yad'ufu an yaqula laysa bi makhluqin kada kai rauni ka kasa fadin wannan magana ka kasa cewa laysa bi makhluqin karka ce kai alqur'anu kalamullah ka tsaya ne sai ka ce laysa bi makhluqin ba halitta bane qala al-imam Ahmad yake cewa fa inna kalamallahi laysa bi ba'inin minhu domin shi zancen Allah ba wani abu bane da yake gefe daban da Allah wa laysa minhu shay'un makhluqun babu wani abu daga cikin sifofin Allah wanda yake halitta ne wa iyaka amma a hirɗinka wa munazarata man ahdatha fihi kar ka sake kai jayayya da wanda ya kawo bid'a game da alqur'ani mai faɗan irin wannan magana wa man qala bil lafzi wa ghairi kar kai jayayya da wanda yake cewa lafzi bil qur'ani makhluq wa man waqafa fihi kar kai jayayya da wanda ya dakata yace ni bazan ce makhluki ba bazan ce ba makhluki ba fa qala yana cewa la adri ni ban sani ba makhluqun aw laysa bi makhluqin wa inna ma huwa kalamullah ka sani cewa lalle alqur'ani zancen Allah ne wato wanda zai ce ni dai na san zancen Allah ne amma ban san ko halitta bane ko ba halitta ba shine alwaqifiyya kenan fa hadha sahibu bid'ati wannan ma dan bid'a ne mislu man qala daya suke da wanda yace huwa makhluq innama huwa kalamullahi laysa bi makhluqin lalle a ce qur'ani maganar Allah ne kuma ba halitta bane a hada jumlolin guda biyu wannan mas'ala tana daga cikin masail da malamai suka yi ta magana akan ta malaman da da na baya ahlus sunna wal jamaa suka tafi akan cewa lalle wato qur'ani magana Allah ne domin shi Allah da kanshi ya faɗi haka wa in ahadun minal mushrikin sajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamallahi kaga Allah da kanshi ya kira sunan القرآن لسنا كلام الله أفتطمئون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الله يسكر shi suna كلام الله kuna sa ran wai su imani da ku bayan wasu daga cikin su suna jin zancen Allah kuma yuharifunahu haka sai yaqulu al-mukhallafuna idan talaqtum ila maghanima lita'khuduna lita'khuduha dharuna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalamallahi aga Allah da kanshi ya kiraye shi kalamullahi da haka ya kamata kowa ya sallama tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah tabbatar da cewa lalle Allah yana magana tunda annabi Musa Allah ya magana da shi falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu wa kallama Allah Musa taklima shi Allah ne da kanshi kenan ya bayyana cewa zance yake yana magana kaga ya kamata kowa ya sallama ya hakura cewa eh Allah yana magana san da ya ga dama yadda ya ga dama da yaran da ya ga dama ya zaɓi wanda ya ga dama yayi magana da shi a san da ya ga dama wannan shine abinda ahlus sunna wal jamaa suka yi imani da shi da ire-iren waɗannan nasoshi wanda suna da yawa suna da yawa da yawa sun kai haddin tawatur ina fata mun gane wannan to al-imamu az-zahabi ya kwararo da dama daga cikin su a cikin littafin shi wato al-ulu lil alil ghaffar ya kwararo su da maganganun malamai kala daban-daban a zamunna daban-daban haka ibn taymiya a cikin ainihin wurare daban-daban musamman a cikin al-hamawiyya da al-wasitiyya da ire-iren su sai ya ci gaba da cewa shi alkur'ani ba karka yi rauni ka kasa faɗan cewa laisa bi makhluqin karka tsaya akan kalamullahi ɗin kawai da ana tsayawa akan kawai alkur'anu kalamullah kafin a zo a samu fitintunu to da aka zo aka samu fitintunun sai zama idan ka ce alkur'anu kalamullah to baka fayyace a wanne aƙida kake ba domin su ma sauran suna cewa alkur'anu kalamullahi makhluk ko su ce alkur'anu kalamullah laisa la adri a makhluk aw ghayr makhluk kamar yadda misali in ka ce ahlus sunna ne kai ada to ya wadatar amma zamani da ya tsayi dole suka ce ahlus sunna akan tafarkin magabata ahlus sunna as-salafiyya in ka ce da kana aiki da alkur'ani da sunna ya wadatar amma daga baya in kana so ai tamyiri kai kace ina aiki da alqur'ani da sunna a bisa tafarkin magabata ko fassarar magabata domin zaka samu wasu dake da'awar suna aiki da alqur'ani da sunna amma ba sa da'awar cewa suna aiki da shi a bisa tafarkin magabata to saboda tamyizi dole a faɗi cewa kalamullahi laysa bi makhluqin kar kai rauni ka kasa cewa laysa bi makhluqin sannan ya sake mimita cewa karka je kana jayayya da wani akan wannan kar ku kulla zaman muqabala tsakanin kai mai cewa alqur'anu kalamullahi laysa bi makhluqin da wanda ke cewa alqur'ani makhluqi ne karka yadda ku kulla zaman muqabala da shi baya daga cikin tafarkin tabbatar da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda al-imamu abu dawuda ya ruwaito wani ya daga cikin mafarid na abu dawuda abu dawud ya kadaitu daga cikin ashabul kutubus sita dukansu da ruwaito wannan hadisi daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almira'u fil qur'ani shirkun ko kufurun a wani lafazi jayayya game da alqur'ani shirka ce kafirci ne malamai sun fassara biyu al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin Ma'alim sunan yana cewa almira'u huna kila shakku wasu sun ce almira anan yana nufin shakka shakka game da alkur'ani game da gaske shi kafirci ne kamar da Allah yake cewa fala taku fi miryatin ai fala taku fi shakkin min liqa'i wasu kuma suka ce almira'u anan aljidal jayayya to shi tace fasarar da muke muke nema an haka al-Imam al-Munawi ya fasara da cewa wasu sun ce shakka akan kasancewar shi zancen Allah almira'u fil qur'an kufurin wato ashakku fi kaunil qur'ani kalamul lahi wannan shi kanshi wato wato kafirci dan haka babu kyau yin haka da dukkan ma'anonin guda biyu a cikin wata riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal sai Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa an saukar da alqur'ani akan wato harfa bakwai sai ya ce wal mira'u fil qur'ani kufrun wal mira'u fil qur'ani kufrun والمراء في القرآن كفر سيدي ممتاسو أكو سيكي فما عرفتم منه فعمل أبند كك سني كك فإنت دقاء القرآن كأيكتا وما جهلتم منه فردوه إلى آلمه أبند كك جهلتا كميد شي زواغا مسلش وانا تتشي سيما تمتانا كيرتي سيما تأهل السنة أبند كفإنت القرآن يأيكي لشي وانا كفإنت با sai ka koma da shi zuwa ga wanda ya sani walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhu sannan kuma Allah ya zargi waɗanda suke neman su kwakulo wani abu a cikin alkur'ani wanda ba a fahimta ba su yayata shi don tada fitina minhu ayatun bayyinatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat sai Allah ya ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitna ibtigha ta'wil dama Allah ya sanashe mu cewa akwai abin da ba ba a san fasara shi ba ayatun bayyinat wanda ke da bayani dalla dalla hunna ummul kitab ai hunna aglabiyatul kitab sune kaso mafi tsoka na alqur'ani watakila kaso 90 ko da biyar ko kaso 80 ko makamancin haka sai Allah ya ce wa ukham da kuma wasu ɗan ayoyi kaɗan mutashabihatun wanda ba a iya fahimtar su Allah bai aiko su ga ɗan adam dan a fahimta ba to anan sai ka ji sai mutum ya ce to me yasa aka aiko su to shine abin da aka hana ka faɗa da Allah ya aiko su don ya jarabci imanin ka shin zaka gane abin da baka zaka yarda da abin da baka fahimta ba ka yarda cewa Allah ne Allah ne yayi mutane a rayuwar duniya ba akwai abu da dama da bamu fahimta ba kuma mun yarda yanzu wannan waya da ke hannunka idan kai ba injiniya ne a software engineer ba kai sai gane yaya technicality din da ke faruwa take aiki take an san sako take bayarwa take an san hotuna take aikawa da sako gashi ana yin live streaming da wane ne kwakwalwarka ta fahimci wannan ba ta fahimta ba amma kuma ka yadda in baka taba shiga ɗakin tiyatar likita inda yake zuwa ya kashe mutum temporarily ya buɗe cikin shi ya yi abin da ya ga dama ya yanka nan ya kulla nan ya kulla nan ya sake na ɗaiɗaye shi ya ɗinke shi ya tashi kuma kai za ka biya kuɗi a mataka ko ɗanka ka sa hannun cewa ko ya mutu babu komai kana da ilimi ka iya fahimtar ya ake yin wannan dalla-dalla ba za ka iya fahimta ba tunda ba harkar ka bace kai ko da ma an ce bari a shigar da kai ka gani sai dai kawai ga abin da yake kamar su dabar ne amma kuma kai imani da shi abin da dan adam dan uwanka yake Allah ya huwace mashi wani ilimi wanda kai baka da nasibi a kansa kuma kai da cewa abin da yake yi ba tsafi bane ba su dabar bane ilimi ne Allah ne kuma ya bashi duk wata harka in ka dauka zaka yi mata wannan misalin yanzu ko tukin mota da yake abin banza ga magari idan baka iya ba sai kai ta mamakin ya akai mutane suke tuka mota su shiga lafiya su fita lafiya amma na Allah kana musu cewa a kai baka yadda Allah zai iya yin kaza ba to kai wannan yanzu yayi kama da aikin masu hankali jama'a bai kama da aikin masu hankali ba yanzu ko aji ne ka shiga na makarantar boko a cikin yan bokon isu isu idan ka bar department ɗinku na economics misali ka tafi ka je department na sociology ko department na mass communication ko veterinary medicine ka je ka shiga wani aji ka ji ana lecture yaren da ake yi kana ji duk abin da ake faɗa kalmomin kana iya fahimta amma ba za ka taɓa gane mai suke yi ba saboda ba harkar ka bace sai ka ji in ka je suna yin samina ko suna wani tattaunawa ko ana lecture ko ana defense na PhD ko na abu ba ka yi saka gane mai suke yi ba sam kuma dole za ka yi da cewa abin da suke yi ba su dabar ba ne ilimi ne to me yasa muke ƙaryata ilimin Allah me yasa muke kaddara muke muke musun kaddara Allah shi yasa na faɗa cewa wato alama ne akan hankalinka bai da kyau ka dinga musu da abin da ya shafi Allah babu alamar hankali a ciki sai dai alamar rashin hankali so dan haka mu kiyaye jama'a Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar manzon shi cikin mala'iku shine jibril alaihi salam ya saukar da shi kuma magana Allah ce jibrilin yake nakaltowa daga Allah ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah yake so a kawo musulmai sun kasance akan wannan aqida babu wanda yake musulta sai da tafiya ta tafiya bayan shekara 200 sun wuce a cikin musulunci sai aka fara samun wasu da sunan malanta mu'tazilawa da makamantansu su ibnu abi du'at suka dauko wannan aqida suka rawwaja ta suka dinga shiga da fice suna ƙoƙarin sai sun dasa ta a cikin aƙidar musulmai wanda kuma burbushi ne da naso na abin da aka fassaro daga ilmomin kimiyya da fasahar turawa na wancan zamanin su ne girka da roma da farisa wanda aka kawo cikin musulunci sai aka samu kuma wasu sarakuna suka goyi bayan wannan abu na farkon sarakuna nan shine al-ma'mun al-abbas wanda ya rusuka ta 218 ya kai ya kawo tare da cewa Allah ya ba shi nasibi a ilimi yana son malaman hadisi yana son ilimi yana fatan ina ma da shi ma yana da rabo mai tsoka ilimi amma sai ya samu bata saboda waɗannan alƙalai da malamai da suke kewaye da shi wanda suka yarda da wannan aƙida suka cusa mai ita dama su suka koya mishi karatu tun yana yaro ya dauki wannan akida yayi nufin ya maida ita akida gwamnati Allah bai cika mishi burin shi ba ya rasu da zai rasu yayi wasiya ga na bayan shi cewa lalle su ci gaba da wannan akida su ci gaba da goyen bayanta su ci gaba da taimakon malaman da ke yada ta na bayan nashi shine dan shi al-mu'tasim al-mu'tasim wanda shi kuma ya ci gaba da wannan ta'annitin har zuwa shekara ta 227 sanda Allah ya rasuwa na bayan shi shine al-wafiq shi ma ya ci gaba wafiq shine ma ya kai matuƙa wajen sa a kama mutane a dake su a kulle su a kore su a gari a tsaida albashin su shi ma haka ya ci gaba da yi har zuwa shekara ta 232 rasuwar su kenan shi ma sannan Allah ya kawo al-mutawakkil wanda shine ahlus sunna suka samu faraj suka samu ainihin wato yanci aka saka musu mara suka yi fitsari sai Imam Ahmad ibn Hanbal aka sallame su daga gidan yari aka ba su dama su ci gaba da yin karatukan su da sauransu to wannan shekarun musulmai sun yi su ita su ake cewa ayyamul mihna shekarun jarabawa domin an jarabci malamai da yawa wasu sun amsa mukrahin wasu sun amsa muta'awwili wasu sun amsa bi ragabatin minhum dan su samu shiga abun gwamnati wasu suka ƙasa ƙasa suka ƙi aka buga aka raya aka daka har aka kashe irin su Nu'aym ibn Hammad malamin su Bukhari kashe shi aka yi irin su Imam Ahmad ibn Hanbal aka daure su aka dake su suna nan da yawa sanannun abubuwa ne a cikin littafan tarihi da sira na malamai to wannan aqidar ita ce Mu'tazila suka ci gaba da yin dakwanta a duk inda suke addini suka samu kansu suka dinga kokarin sai sun cusa ta cikin aƙidin musulmai cewa ƙur'ani ba magana Allah bane halitta ne kamar sauran halittu malin ya ci gaba da cewa wa man waqafa yace to kuma wa man qala bil lafzi wa ghairi duk wanda yace bil lafz lafzi yana ishara zuwa ga mas'alar lafzi bil qur'ani makhluq ce duk wanda ya faɗi wannan to shi ma dan bid'a ne wa man waqafa fihi da wanda ya tawaqqufi to na akwai abubuwan lura ana nan ana cewa alƙur'an makhluk a sorry alƙur'an kalamullah halus suna na faɗin haka ‘yan bida na cewa alƙur'an makhluk sai aka samu wata matsala ta yi reshi shin wanne ne zancen Allah ɗin ƙur'anin da ke cikin takardu da wanda aka haddace shi ne zancen Allah to sai wasu suka ƙirƙiro wata tambaya to abinda mai karatu ke karantawa sanda yake karanta alƙur'ani wannan sautin muryar da ake ji kuna nufin wannan sautin muryar sautin muryar Allah ne tunda kun ce zancen Allah ne ake karantawa Imam Ahmad ibn Hanbal sai ya ce yin wannan tambaya ita kanta bid'a ne haka ya tsaya kuma ya soki duk wanda ke irin wannan tambaya da kuma waɗanda ke ba su amsa suna cewa a'a wannan lafazin namu ba alqur'ani bane wanda kuma wannan amsa ce ta gaskiya kamar yadda al-Imam Zabi yake faɗa a cikin Sayru Alamin Nubala amma shi Ahmad ibn Hanbal yana so ne ai taka tsantsan wajen bude kar a bude kofar da za a yi ta samun reshe bayan reshe yadda su yan bid'a da suke al-Imam Bukhari shi yana da gaskiya da suka bada amsa da cewa lafzi bil Qur'ani makhluq akan haka ma hayi littafi shine khalqu af'alil ibad wanda wannan na da gaskiya abin da ya ja mashi rikici da malamin shi Muhammad ibn Yahya az-Zuhli az-Zuhli mu kiyaye az-Zuhli ba az-Zuhri ba dan Zuhri ba malamin Bukhari bane az-Zuhli Muhammad ibn Yahya az-Zuhli wani babban malami cikin malaman kasar Naisabur wanda malamin su Muslim din nan ne wanda suka bata da Muslim a sanadiyar Bukhari to wannan malamin yana da gaskin wanda suka ƙi ba da ƙofa akan a faɗi wannan magana kwata-kwata kuma ya ƙi baiwa Bukhari uzuri akan cewa abinda Bukhari yake faɗa tunda ya yaɗu to wajibi ne kuma a yi ma'abin raddi yadda zai zama an fayyace mai ake nufi shine Bukhari ya littafin shi khalqu af'alil ibad sai suka saka shi a cikin zargi cewa shi ma yana daga cikin allafaziyya amma ba haka bane gaskiya su waɗancan allafaziyya daban waɗanda suke riko da wannan magana don su kawo shakka a cikin asalin akidar sai kuma akwai alwaƙifa su ne masu tsayawa 'yan middle kenan 'yan tsakiya zai ce alƙur'anu kalamullah e ya yadda ƙur'ani magana Allah ne sai ce amma la aqulu makhluq wa la aqulu ghayr makhluq ni ban cewa halitta ne ban kuma cewa ba halitta bane ko kuma ba zai faɗi kalamullahi din ba sai ce kawai ana atawaqqaf ni na ja na tsaya ba ni da magana a kai suna yin haka ne saboda dabara don kada su samu matsala ko don kada a gane inda suka tsaya da haka imamu ahmad ibn hanbal su ma ya hada da su ya ce yan bid'a ne kuma akan haka ahmad ibn hanbal ya bata da mutane da yawa ko mutane da suke mutane ne na jikin shi sun samu waɗannan matsaloli ya bata da su malamai sun ba shi uzuri kuma su ma waɗannan an ba su uzuri irin su ali ibn al-madini irin su Yahya ibn Ma'in Allah ya gafarta musu gaba daya hasali ma Ahmad ibn Hanbal yana ciwon sa na rashin lafiya wanda kamar yadda muka ji a tarihin yayi wajen mako biyu ko yanayin haka ko makamancin haka yana rashin lafiya da Yahya ya zo gaishe shi da aka yi sallama ya amsa ya waigo daga makwancin shi wane ne aka ce wane ne kawai da ya juya haka bai ƙara kallon shi haka Yahya ibn Ma'in ya gama faɗan uzurorin shi ya fita yana kuka yana nadama da takaicin cewa abokantakarsu ta shekara da shekaru ta samu matsala sanadiyar wannan ƙabiyar yana ba da uzuri akan cewa shi ba zai iya juriyar da kai kai ba ya kai Ahmad ibn Hanbal ka bani uzuri ba zan iya juriyar da ka jure ba domin shi haya da aka dake shi kawai sai ya amsa yace jikina ba irin jikinka bane taurin zuciyata ba irin taurin zuciyarka bane ba zan iya jure abin da ka jure ba shi kuma Ahmad ibn Hanbal yana ganin a'a yadda nake limami na sunna kai ma limami ne tare muka yi karatu tare aka samu bai kamata ka ja da baya akan wannan aqida ba to haka shi kuma Ali ibn al-Madini shi ma ya samu matsala wanda take tana da alaka da wannan qadiya zaka samu a cikin tarihin sa dake cikin littafin Mizanul I'tidal da cikin Sirr Alamin Nubala da cikin tarihin Madinatu Baghdad duka maganganu ne sanannu a tarihi to haka malam ya ci gaba da cewa karkace karka biye ma karka yadda da masu cewa ‘yan lafaziya da masu cewa su ‘yan waƙifiya ne karka yadda da su. Lalle lalle ka tabbatar da cewa ƙur'ani zancen Allah ne ba halitta ba ne. Wannan shi ne abin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya ƙarara a wal imanu bin ru'uyati yau mal ƙiyamati kama ruwaya anin nabi sallallahu alaihi sallama min al-ahadisu siha har ila yau ya sake dawo da waccan magana. ce kuma wajibi ne ka yi imani da gaskin abin da in ba ka yi imani da shi ba baka cikin ahlus sunna wajibi ne ka yi imani da cewa akwai ganin Allah ranar alkiyama bayan an shiga aljanna kama ruwaya anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala sallama kamar yadda kuma ka ji game da wadancan ayoyi da ladina asanu alhusna wa ziyada da irin fadin su fadin Allah lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid shi ma an fassara shi da cewa abinda yake nufi almazid din shine waccan dai ziyada din kamar yadda aka ambata a wurare daban-daban a cikin nasoshi na alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda muka ambata hadisan ganin Allah a lahira da mu'mini za su yi an shiga aljanna hadisai ne mutawatirai sun zo da yawa riwayoyi sama da 70 suka kawo wannan ainihin wato bayani وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن إكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس yace wa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kuma wajibi ne kai iman da cewa shi annabi alaihi salatu wasalam qadra'a rabbahu ya ga Allah ubangijinsa fa innahu ma'thurun ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama domin wannan abu ne da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sahihun kuma ingantacce rawahu qatada an ikrima ibn abbas akwai riwaya qatada ibnu di'ama daga ikrima maula ibn abbas daga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa warahu al-hakim ibn aban haka na akwai riwayar al-hakim ibn aban shi ma daga ikrima daga ibnu abbas warahu ali ibn zaid ibn yusuf ibn mihran an ibn abbas haka na akwai riwaya ali ibn zaid ibn daga yusuf dan mihran daga abdullahi dan abbas al-imam at-tirmidhi ya rawaito hadisi daga al-hakim ibn aban daga ikrima daga ibnu abbas cewa ibnu abbas yake cewa ra'a muhammadun rabbahu Allah annabi muhammadu ya ga Allah ubangijinsa salawatullahi wa salamu alaihi ya ga Allah ubangijinsa qultu sai ni ikrima nace alaysa Allah yaqulu ashe ba Allah yana cewa la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara ba ba Allah ya ce idanu ba sa riskar shi amma shi yana riskar idanu sai ibn Abbas ya ce mushi wai hak kai canka zaka idza tajalla bi nurihi alladhi huwa nuru wancan ana magana ne idan ya fito da haskensa wanda shine haskensa kamar yadda Allah ya faɗa falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka to a lokacin ne la tudrikul absar qala yace annabi ya ce mana ibnu abbas ya ce mana uriyahu marratayn Allah an nuna wa annabi Allah marratayn so biyu wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan Imam Tirmidhi a haka ibnu abi asim ya rubuta shi a cikin kitabus sunna haka ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa haka ibnu mardawiya da hakim a cikin al-musadrak sannan hakim yake cewa sahihun ala shart ash-shaykhaini wa lam yukharrijahu an nuna wa annabi Allah an nuna wa annabi Allah in ba haka na faɗa ba kuskuren baki na ne riwayar can kuma ta katada daga ikrima ita kuma al-imamu ahmad ibn hanbal ne ya ruwaito ta daga ibnu abbas cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala na ga Allah Ubangiji na maɗaukakin sarki. Haka Abdullahi ɗan Ahmad ɗan hambali da ya ruwaito wannan hadisin sai ya ce, wannan hadisin sami ito hadal haditha min abi a cikin zawa'idin muslim kenan ya ce wa amla alayya fi mawdi'in akhar kuma wata rana ya muni imla'insa al-imamu al-sheikh al-allama amal shakir a cikin takikinsa yake cewa isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi ingantacce ne daga ibnu abbas radiyallahu anhu wannan ita ce riwayarsa to kamar yadda muka sani mas'ala ce khilafiyya sai da tana aisha radiyallahu anha tana da ra'ayi sabanin wannan ibnu abbas ya ruwaito wannan tabbacin ita kuma take cewa duk wanda ya ce maka annabi ya ga Allah to kace ƙarya yake haka Aisha take cewa a cikin riwayarta kamar yadda yake cikin hadisin Masruq da yake cewa na cewa Aisha ya ummata hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama rabba qalat laqad qaffa sha'ri mimma qulta tace tsiga jikina na tashi da wannan magana aina anta min thalathin man haddatha kunna faqad kadhaba duk wanda ya baka labari ɗaya daga cikin abu uku to yayi ƙarya mana da saka annabi Muhammad rabbahu faqad kadhaba thumma qara'at la tudrikul absaru fa huwa yudrikul absara hadisi ne a cikin Bukhari da Muslim sanannen hadisi to kaga sabani kenan tsakanin sahabbai guda biyu Ibn Abbas shi ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma mu lura ita ce take da wannan fassara ita ba ruwaito wato ba duk da yake a cikin wata riwaya a a wadda ke zahirin take goyen bayan magana Aisha shine riwaya Abu Dharr al-Ghifari da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal ra'aita rabbak qala annabi yace nurun anna urahu haske dai ta ya zan ganshi a wata riwaya yace ra'aitu nuran na dai ga haske wato sai zama nuran din can maf'ul bihi ne li fi'lin mazumin taqdiruhu ra'aitu nuran anna urahu taya ma za a ce na gan shi wannan dalili ne akan cewa abin da ya gani shi ne haske da aka sai malamai suka yi kikikaka a wata riwaya kuma a annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa hijabuhun nur shamakin nan na Allah shine haske law kashafahu da Allah zai yaye shi lahtaraqat mantaha ilayhi basaruhu da sai hasken ya kone abin da hasken Allah hasken fuskar Allah ta kai gare shi to kaga wannan hadisa abin da zaka iya kawai shine imani shine abin da ake fara dan cewa imani ne kawai dace ka karkace zaka sa hankalinka shi zai lissafa maka ya zaka yi shi ina fata muna gane wannan jama'a to da haka da aka zo sai aka hade hadisan aka ce to ai dukkanin su hadisan suna iya haduwa da juna kaga dai ga wannan hadisi na cikin sayo muslim wanda ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu ru'yatan qalbiyya to shine wannan shine mahada da zai hade maka hadisan wannan yana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa ruqyatan qalbiya kuma shi ma riwaya ibnu abbas ne ata daga ibnu abbas to sai malamai suka ce to kenan ibnu abbas yana da hadisai wanda suka zo itlaqan suka ambaci ganin Allah itlaqan yana da hadisai da suka zo muqayyada suka ambaci ganin Allah bil qaidi bil qalbi cewa ya ga Allah da zuciya ne daka sai ai hamlul mutlaq alal muqayyad kaga shi nashi sun haɗi to na Aisha kuma ya za'i da su to wanda ya kore ba a daukan magana shi inga wanda ya tabbatar domin wanda ya tabbatar ya kawo ƙarin ilimi ne akan abinda wanda bai tabbatar ba musamman ma ita kore wata ba ta ce annabi ne ya gaya mata ba alayhi salatu wasalam a'a fahimtar ta ce daka tana kore ganin Allah ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido wannan sai a lahira shi ko ibn abbas yana tabbatar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi na ganin da yayi wa Allah gani da zuciya daka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da zuciyarsa gani da ido fa to a wannan irin dabi'ar ta jikin dan adam Allah bai halicci dan adam da karfin jikin da zai ganin Allah ba shi yasa yayi wa annabi Musa wannan kwatanci a aikace cewa hatta dutse wanda Allah subhanahu wataala ya yi shi da karfi kuma Allah yana kwatance da karfinsa cewa kafirai daga cikinsu akwai wanda zukatansu saboda bushewa kal hijarati ko au ashaddu qaswa kaga ashe dutse wata halitta ce mai kasawa amma falan ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka to ina kuma ga dan adam ina fata mun gane to za mu saurara anan insha Allah sai mu hadu a darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum